الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki wanda ya amince ya yarda ya gore ya sauƙaƙa muka haɗu a wannan jami'a ta Gombe State University a wannan rana ta sha tara a watan Ramadan hijira dubu takwas a watan uku dubu biyu da ashirin da shida ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan jami'a vice chancellor professor sani ahmad yauta kuma mataimakansa da sauran lakcarori na wannan jami'a da kuma kakanmu limamin wannan jami'a profesa tahiru inuwa ibrahim da sauran waɗanda suka halarci wannan rana a cikin wannan jami'a muna fatan kowa Allah ya saka mata alheri maza da mata yara da manya muna fatan kowa Allah ta'ala ya cika masa sikelinsa da lada ya kuma sanya mu cikin waɗanda za a wa gafara a jikansu a yi musu rahama a yafe musu a cikin wannan wata Allah ya bunƙasa Allah ya bunƙasa mana ilimi ya bunƙasa mana tsaro ya bunƙasa mana zaman lafiya ya yi mana albarka ya wa dukkan al'umma musulmi albarka ya kawo mana da fitintunu na zahiri da na baɗi taken da waɗannan matasa suka sanya ma wannan wato lacca ya zo daidai lokacin da ake bukata shine gudunmawar da matasa mazansu da mata za su bayar domin inganta zaman lafiya da kuma inganta abin da ya shafi tsaro ko tarbiyya da tsaro an san yanzu kukan da kowa yake yi shi ne tarbiyya ta yi karanci kukan da kowa yake yi shi ne tsaro ya yi karanci waɗannan abuwa guda biyu da tarbiyya da tsaro shaƙiƙan juna ne idan tarbiyya ta tabbata to tana kawo tsaro idan tsaro ya gurɓata yana lalata tarbiyya to da ka harkar tsaro da harkar tarbiyya tushe ne asasi ne na samun al'umma ta gari na samun al'umma mai albarka mai zaman lafiya mai ci gaba mai alkhairi idan aka rasa ɗaya daga cikin biyun nan ko aka rasa biyun gaba ɗaya to al'umma ta shiga halin kakanikayi da aka ce tarbiyya ta gurɓata tarbiyya ta lalace aka ce tsaro ya gurɓata tsaro ya lalace to al'umma tana cikin bala'i da aka ku matasa da ku ake amfani wajen inganta tarbiyya da kuma ku ake amfani wajen ɓata tarbiyya sannan da ku ake amfani wajen inganta tsaro da kuma ku ake amfani wajen lalata tsaro to za mu kalli waɗannan abubuwa guda biyu yaya ake inganta tarbiyya ya kuma ake inganta tsaro sannan wani gudun gudunmawa matasa maza da mata za su bayar domin ganin an samu zaman lafiya an samu ingantaccen tsaro an samu samu ci gaba cin al'umma abin da ake bukata ga kowane matashi wa'un namiji ne ko mace shine ya samu abu uku na farko ilimi ilimin nan guda biyu ilimin duniya da ilimin lahira ilimin zamani da ilimin addini ilimin addini da ilimin rayuwa yadda za ka haɗa biyun ya zama ba ka yi asarar zuwanka duniya ba ko ba ka yi asarar komawa ka lahira ba ka yi ilimi daidai gwargwado yadda za ka mori duniyarka ka ci gajiyar duniyarka ka amfana da duniyarka amfani da duniyar da cin moriyar duniyar da zama a duniyar da kuma ba zai sa kai asarar lahira ba wanda shine mafi girman addu'a wacce Allah ta'ala ya koya mana a cikin aikin haji daga al yamani zuwa al-hajar al-aswad ake karanta wannan addu'a a cikin aikin haji shine rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya kyakkyawar duniya ilimi tarbiyya tsaro zaman lafiya ci gaba haɓaka arziki har ta kai kowa yana kwanciyar hankali yana da nutsuwa a gidansa a rayuwarsa a ko'ina an samu kyakkyawar duniya kenan annabi sallallahu alaihi ya fassara ta da cewa samun gida mai yalwa da kwanciyar hankali samun mace da kwanciyar hankali samun abin hawa mai lafiya samun makoci na gari duka waɗannan in kushe su gaba ɗaya zaman lafiya yake haifar da su don ba zaman lafiya a gidanka ba zaman lafiya a gari ba zaman lafiya cikin al'umma to kowa yana cikin tashin hankali shi sa annabi alaihi salatu wassalam yace man asbaha man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu quti yawmihi fa annama hizat da dunya bi hawafiriha tsaro zaman lafiya uku ne a wannan hadisi annabi alaihi salatu wasallam ya ambata man asbaha aminan fi sirri wanda iwayi gari aka wayi gari akwai zaman lafiya a gidanka akwai zaman lafiya a unguwarku akwai zaman lafiya a local government ɗinku akwai zaman lafiya a jihar ku akwai zaman lafiya a ƙasar akwai zaman lafiya a duniyar wanda ya wayi gari ya gari lafiya ban bai tashi ba hikima ba ta ɓarke ba tsoro bai zo ba ba a kaɗu ba a razana ba ba a firgita ba kowa komai aka tashi lafiya asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi ka taɓa jikinka ba inda yake ma ciwo lafiyar ka lau ka tashi sumul garau jikinka baya ciwo har ka da wani ciwo da sai ka je asibiti ko sai an kwantar da kai ko sai ka sha magani ko ba za ka iya motsi ba asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi yace wa inda buquti yawmihi sannan yana da abin da zai kashe yana da abin da zai ci yana da abin da zai sha yana da abin da zai mu'amalarsa na yau da gobe waɗanda abin guda uku lafiyar gari da lafiyar jiki da lafiyar ajihu idan aka same su ba alhi zalla ku duniya hazafiri ha yau barazanar mu ta waɗannan hukun ne lafiyar gari lafiyar jiki da lafiyar ajihu in ka taba gari ka ji lafiya kuma ka taba jikin ka ji lafiya kuma ka taba ajihu ka ji lafiya akwai abun batarwa sai gari yayi daɗi amma ɗaya daga cikin ukun ɗin akwai barazanarsa to sai yana cikin matsala misali ka tashi a ce ana tashin hankali ko ana rigima yau an ki buɗe kasuwa ba a buɗe jami'a ba ba a buɗe masallaci ba ba a buɗe wajen zirga-zirga ba an sa dokar ta ɓaci saboda abubuwa sun ɓaci ko a gari ko a ƙasa ko a unguwa ku ko a gidanku an sa dokar ta ɓaci ba zirga-zirga da komai ya tsaya kenan ko kuma ka tashi garin lafiya amma kai jikinka ba lafiya kana da wata ciwo ko ta larura ko ta damuwa da ta sa jikinka ba zai iya amfani ko ba za ka iya amfani da shi a ranar ba saboda ciwo ko larura musannan ko kuma a'a garin lafiya jikin lafiya amma babu abun kasarwa babu abun sarrafawa babu abin kashewa har yanzu dai akwai larura domin gari ya lafiya jiki ya yi lafiya akwai bukatar abin da za a ci a sha a yi sutura a yi magani a yi bukatun yau da gobe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce babban ni'ima shine lafiyar gari da lafiyar jiki da lafiyar aljihu man asbaha aminan fi qalbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qut yawmihi fa annama hizat lahu dunya bi azabihi sanan ba ukun nan za a iya kashe komai domin a samar su. ana kashe biliyoyi na kuɗin gwamnati tiriliyoyin kuɗi ake kashewa domin a samar da zaman lafiya haka na ake kashe kuɗi mai yawa domin a samar da lafiyar ciki haka kuma ake zirga-zirga da kai komo domin a samu abin sarrafawa na yau da gobe zuraka ashe tushe ne a cikin addinin mu samar da zaman lafiya samar da lafiyar ciki da samar da lafiyar kai sannan tarbiyya ita ce tushe na samun dan adam mai nagarta malamai sun kalli dan adam a mahanga ta musulunci suka ce in dai ana son a bashi tarbiyyar da zai iya amfani da ita to lalle sai an gina shi akan abu tara don a cikin abu taran nan ba a samu ɗaya ba sai an ga rauninsa a nan abu na farko shine a tarbiyya al'imaniya ya zama cewa imani ya zauna a zukatanmu imaninmu ya zauna da Allah da manzansa da musulunci mun inganta imanin mu ta hanyar neman littattafai masu inganci da suke koyar da aƙida ingantacciya suke koyar da tauhidi suke koyar da imani mu karanta mu ji me Allah yake so mu kujiri Allah yake so mu yadda Allah yake so mu yi a cikin babu imani idan wannan imanin ya zauna wannan imanin ya inganta ko mai akadari ce mana ya awwalu ma yajibu ala mukallaf tasfihu imani ya zama wajibi a kan mukallaf a musulunci farko ka inganta imanin Bisa za mu ga Allah ta'ala yana kiran sahabbai yace ya ayyuhan ladina amanu yayi musu wannan irin wannan kira din sau 89 a cikin alqur'ani ya ayyuhan ladina amanu saboda imani shine farko a musulunci ginshiki da samun dan adam mai nagarta dan imanin kaya. sai da inganci ko babu shi ko ya rauni ko ya gurbata ko ya lalace ko ya kiyaye ko ya salamce ko ya karance to mutum yana cikin babban matsala abu na biyu shine a tarbiyya al-ibadiyya a gina mutum akan yadda zai dinga ibada ibadar na ita take inganta alaka tsakanin mutum da Allah ya halicce shi bayan imani shine amanu wa amilu salihat sun yi imani suka yi aiki na farai. a cikin ginshikin ibadan nan akwai sallah musulmi sallah tana koya masa abubuwa da dama ta inganta alaƙarka da Allah ta koya maka tsari ta koya maka san muhimmancin lokaci da lissafi da adadi da shugabanci da lafiyar jiki da kuma yankuwantaka da son juna da haɗin kai tsakanin musulmi duka sallah tana samar da wannan shi ake yi ta kullum kullum da makasun salawat ake yin ta sati sati kamar juma'a ake ta shekara shekara kamar sallar idi ake yin ta duniya shine ranar arfa saboda wannan sallah tana da muhimmanci mutum ya rike ta kula da ita da inganta ta da duk tsarin da aka koyar wajen yin sallah a ilimance a kuma aikace sauran ibadu azumi ne zakati haji ne duka zaka ga bayan kasancewar su ibada da suke inganta alaka mu da Allah ko mafi yawan su zaka suna inganta alaka ta zamantakewa tsakanin abu na uku shine a tarbiyya al-akhlaqiyya samar da hali mai kyau da dabi'u masu kyau waɗanda za su ba mutum dama ya zama mai amana ya zama mai gaskiya ya zama mai mutunci ya zama mai tausayi ya zama mai adalci ya zama mai cika alkawari ya zama mai girmama na sama da shi ya wa na ƙasa da shi mai kyakkyawan mu'amala mai kyakkyawan zamantakewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla mana alaka tsakanin hali da imani Ya ce yace akamalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wanda ya fi cikar imani a cikin musulmi wanda ya fi hali mai kyau wanda ya fi ɗabi'a mai kyau wanda ake yaba masa kan gaskiyarsa ko amanarsa ko tausayinsa ko rahamarsa ko adalcinsa ko sansa ga jama'a hali mai kyau an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me yake kai mutum aljanna yace taqawalla wa husnul khuluq tsoron Allah da hali mai kyau yace inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq inna ma bu'istu li utammima salihal akhlaq an turo ni ne don gaya muku in koya muku in cika muku hali mai kyau da ɗabi'u masu kyau wa innaka la ala khuluqin azim Allah ce kana kan ɗabi'u da halaye masu kyau asidiku wal Wal'amana, wal wafa'u bil ahad wal amana waɗannan ɗabi'u masu kyau so ake tambatsa a tsakanin musulmi a waye gari muna da zuciya muna da ƙwazo muna da harama muna da dagewa muna da son juna muna da rikon amana muna da cikin alkawari muna da tausayi muna da adalci waɗannan ɗabi'un ba zaɓi ba ne dole ne musulmi ya same su kishiyansu ma yana iya lalata mutum ya zama cikin layin munafikai ya ce arba'un man kunta fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun min hunna kana fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'a idza haddatha kadhab wa idza wa'ada akhlaq wa idza atmina khan wa idza ahada gadar wa fajar kashin waɗannan ɗabi'u annabi sallallahu alaihi ya ce wanda yake da ɗabi'u hudu hudu kawai to sun mai shi munafiki ko malam ne ko liman ne ko talaka ne ko mai kuɗi ne ko mai mulki ne ko babba ne ko in je kana da waɗannan ɗabi'un kuɗi ka yaƙe su kawai ka rabu da su idza haddasa karaba idan za ka yi magana kai ƙarya har a fanka da ƙarya har a yi maka shaida ƙarya har a kalle ka a matsayin cikakken makarici ƙarya zagin Allah ne ƙarya ɗan wuta ƙarya kure take ba ta ƴaƴa ramin ƙarya ƙurarre ne ƙarya ko a ruwan gudu yake amma a ce al'ina uwan mai ƙarya saboda ka ƙarya mummunan ɗabi'a ce manzo Allah ce a rasa ta a cikin musulmi kada a samu musulmi sun yi shi fice ko a daidaiku ko a jama'a ko a ƙasa da ƙarya sannan ya magana a kan amana zo masu rikon amana amana ta koyarwa amana ta koyo waɗanda aka ɗauke su koyar da mu koyar da mu amana kada a cire wa mutum makin ya cancanta kada a ba mutum makin da bai cancanta ba kada a yi sace jarabawa mai koyo ya zama mai amana kada ka yi ha'inci a wajen koyo domin ha'incinka a wajen koyo zai iya lalata koyarwarka dan aikinka a gaba shugabannin mu zama masu amana mu talaka mu zama masu amana malamai su koyar da mu da amana Dalibai su koya da amana iyaye su rike amana mata su rike amana maza su rike amana uba ya rike amanan matar ƴaƴansa ƴaƴa su rike amanan su Wace ta rike amanan mijinta miji ya rike amanan matarsa shugabannin su rike amanan talakawa talakawa su rike amanan shugabannin ita amana sinadari ne tambari ne na al'ummar musulmi yace idza yi al-amana fanta sa idan amana kaga tato zarta to ka jira alkiyama wa a ibaatuha idza wusida al-amru ila ghairi ahli to da ka bayan bayan gaskiya tushen mu shine a halaye masu kyau shine rufan amana sannan uku yace cika alkawari cika alkawari da ka san ba za ka iya cikawa ba kar ka dauka alkawarin da ka san ba za ka iya gamawa ba kar ka rayuwar mu gaba ɗaya alkawari ce duk takardar da aka baka ta daukan aiki alkawari ce shugabanci alkawari ne malanta alkawari ne aure alkawari ne aura alkawari ne haihuwa alkawari ne duk abin da ka dauka a rayuwarka ka cika shi wa auku bil ahad al ahada kana mas'ula duka wannan yana cikin alkawari sannan ya ga mana wa idza saba fajar Allah baya son kusuma baya son rigima baya son daro baya son fada baya son kiyayya baya son gaba baya son hasada baya son mugunta baya son keta baya son sharri duk waɗannan munanan ɗabi'u a kau da su kada a samu irin wannan tsakanin musulmi sannan baya son yaudara da ta faɗa abu kamar za ka yi ba za ka yi ba kada ki yaudari mutum kada mutum yaudare ki kada kowa yaudari kowa ka faɗi magana ta gaskiya ta gaskiya kuma ka a kan gaskiyar wannan shi ne tarbiyya al'akhlaƙiyya zuwa da ɗabi'u masu kyau da kuma yaƙar ɗabi'u marasa kyau yau ba abin da ba ilimi ne ba mu da shi ba ba karatu ne ba mu da shi ba ba manyan takardu ne ba mu da shi ba ba yawa ne ba mu da shi ba babban matsalar mu shi ne wato rashin amana da rashin gaskiya da rashin cika alkawari da yaudara da kuma husuma da rigima su suka lalata komai isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yaki a cire waɗannan ɗabi'un daga cikin musulmi a raba mu da su a yaƙe su yasa an ka zo jami'a ake cewa lanin karatta da rizaj ko ka zo jami'a a koya ma karatu sannan a koya maka hali mai kyau sannan a baka dama ka yi rizaj ka yi karatu wanda zai koya maka aka ce ya yi teaching ya yi rizaj ya yi community service ko shi ne ko saboda aka koya maka ya ba ka hanyar da za ka yi bincike sannan ya ce maka al'umma da ilimin da Allah ya ba bashi bayan ya gama na jami'a ya je unguwa ka iya lissafi a matsayin ka na malamin jami'a ya je unguwa ka da yasa ɗan an mutu ke faɗuwa a lissafi sai ka buɗe majalisi a masallacin malam tahir ya ce bayan magariba kowa zai koyi lissafi in ji farfesa shi. bayan isha kowa zai koyi turanci in ji farfesa ne bayan na jami'a da kake karɓar albashi kuma a unguwar akwai na community service physics chemistry biology shi ka iya shi ka koyarwa koyawa yaran mu gamman ne economic ne menene wannan fannonin bayan na bayan na jami'a da kake kuma ka dinga bada irin sa kyauta kuka shiga wani community ka bada gudunmawarka a cikin al'umma ya zama an amfana da kai ba iya jami'a kadai ba Kura ka waɗannan tunanin shi ya kamata mu sa kan bangaren abin da ya shafi tarbiyyar mu bayan wato mun samu tarbiyya ta almani mun samu tarbiyya ta ibada mun samu tarbiyya ta akhlaq tarbiyya ta hudu shine a tarbiyya al-ilmiyya buɗe cibiyoyin ilimi samar da tarbiyya ta kan karatu da san koyo da san koyarwa ya zama koyo ba zaɓi ba ne kowa sai ya yi karatu karatu na kowa ne shekaru ba sa hana zuwa makaranta kowa ya tashi ya yi ilimi kowa ya tashi ya ci gaba da ilimi mu ne al'umman da Allah zai mana wahayi ya ce ikira'a me ma'anar ikira'a me fasara ikira'a na ai karatu zuwa yaushe ai ta karatu ai ta karatu ai ta nana ta karatu ai ta neman ilimi ai ta karatu saboda duk wani ci gaba na duniyan nan a cikin karatu yake yau noman karatu ya fi na jahilci in kana noma da ilimi alherin da zaka samu mai yawa wahala ta koma kaɗan maimakon wahala da yawa alherin kaɗan in kana ciwo da ilimi zaka samu amfani mai yawa wahala ta koma kaɗan abinda ake ta ƙoƙarin yi a duniya kenan a cire wahala ta zama kaɗan amfani ya zama mai yawa maimakon wahala mai yawa amfani kaɗan ka shekara kana noma amma abin da za ka samu ba zai ishe ka ka aurar da yanka ba ba zai ishe ka ka kuɗin makaranta ba ba zai ishe ka ka gina gida ba saboda ba ilimi a cikin noma. irin na da ake yi tun ɗan zamanin shekaru aru aru da fatanya da gadon baya an ci gaba yanzu an saka ilimi a ci ciwo kan sa sanda ka dinga yawo shi kilomita dubu kana yawo an wuce wannan ciyawar da ake bukata a nan ake shuka ta a auna ma lafiyar dabbar dawar nono lita nawa za ta iya bayarwa madara lita nawa za ta ba an sa ilimi a ci saƙa an sa ilimi ciwo an sa ilimi noma komai da ka shirya yanzu na duniya ilimi ya shiga cikinsa ya faɗaɗa shi ya inganta shi ya yawaita shi to da ka rashin ilimi a fannonin rayuwa a cikin fannonin ilimi yana da matsala to da ka zaɓi wajibi ne musulmi ya karatu kuma ya ta karatu kuma karatun nan shine addini shine daman shi Allah ya faɗa mana kuma ya ku yi karatu da zai mana wahayi a farko ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a fara da karatu ya a fara da tauhidi ko imani ko a fara da sallah ko azumi ko zakka ko haji ko aure ko a bar kaza ko ayi kaza ba sai ku yi karatu to duk abin da ake so mai kyau yana cikin karatu abin da ake so a yaƙa mummuna a duba shi a karatu shi sa baka da zafi kana musulmi dole ka je makaranta ka yi karatu ilimin da ya fi kwanta maka a rai wanda ka fi ganewa wanda za ka iya ba da gudunmawa a kai ka je ka karanta shi ko nawa ka kashe a kan ilimi ba kai asara ba don jahilci ya fi tsada kan ilimi ka zauna a jahilci ka cuci kanka ka cuci rayuwarka ka cuci 'ya'yanka ka cuci matanka Hakan kanka ma sai ka cuta domin yanzu abin da za a ci ma da karatu ake ci yanzu mace zai ta taiwa mijinta abinci mai zaki mai sanyi mai sai ka kace ya mutu gidan suka kashe shi musani ba saboda irin abincin da suke bashi ba ni ilimi ba ne ba su duba lafiyarsa ba ba su ga wani irin abinci ya dace da shi ba shi da sha ma yanzu ilimi ne ba komai ake ci ba ba komai ake sha ba sai an duba lafiyarka an duba jikinka an ga wani abinci su dacewa da kai ba zakin ba shi ake duba abinci ba wannan ya zama ilimi kuma tuwo din nan da kuke gari har professor tuwo akwai ko babu masu food administration ba ana samun har professor to professor tuwo saboda kuma ashe ilimi ya zo mana da abubuwa ya gyara rayuwa shi sa tarbiyya al'ilmiya ta shigo a cikin jerin abin da ake so a samu tarbiyyar nemansa da jagewa nemansa da zuciya wajen nemansa da jagewa. ki je makaranta ake ta je mai gidan ke duk ku tashi ku nemi ilimi kowa gwangwada abin da zai iya ya zama ilimi ya mamaye mu ya zauna a mu ba ma zaɓi ba ne sana'a tarbiyya almihaniya koyon sana'a yin sana'a dagewa wajen yin sana'o'i sana'o'in nan suna da muhimmanci kuma dama za ku ga mu mu'amala tarbiya tarbiyya a yankinmu da muke da sana'o'i da wuyanin kowace a tambaye ta daga a gidansu ba ta ga mahaifiyarsu tana wasu sana'a duk gidajen mu ana sana'a yan na gida ɗin nan to shi ake zuwa da ilimi ta inganta shi wata tana kitso wata tana kunshi wata tana abincin cewa wata tana yin mai wata tana kosai wata tana waina wata tana fanke wata tana alkubus ko da ke ba ku da alkubus wasu tana yin alkaki wasu na tsada wasu suna yin burasa ba ku da burasa ma sauran abubuwa na abinci da ake dai wasu na dan wake wasu na tubani wasu na gudun kurna da sauran irin abinci na gargajiya mai lafiya ina jin wani likita da yana magana cewa lalle ya kamata kowa ya koma cin tuwon gero da tuwon dawa kuma ka asulfa na'am ita shine lafiya kuma a sha miyan kuka ko yan nan ka sa nama a sa daddawa in dai kuna son ka ku kashe mazan ku to ne ku koma irin wannan abin shi ne shekarun ku zai ƙara inganci lafiyar jikin su zai ƙara inganci amma soye soyen da kuke ce kuna ga burgewa ne an preparation din kayan abinci iri iri mafi yawa a nan ne ka ji an ce mutum ya kai shekarun da ya ban suga ya ban kishi, ya ban magi ya ban kanwa ya ban sanyi duk a a sa mai gidan ki dokoki saboda kin kuka ƙara tashi irin abinci da yake bashi saboda kuma ashe ilimin ma yanzu kamata ya in za a ba mace aure ma sai an kai ta koya abinci ta je a akalla ta yi certificate ko ta wani long shot na wani karatu ko da a ce ma certificate ne ko diploma a kan yadda ake sarrafa abinci mai lafiya ba abinci mai daɗi a baki wanda zai kashe mutum ko ya rage rayuwarsa ashe ilimi ya zo so da ka sana'o'in nan a yi su ku tashi ku koyi sana'a a inganta wanda ake da su yanzu ko kowane gida akwai sana'a kowa yana da sana'a yana da aiki ai da ma ce rashin sana'a shi yake haifar da tunanin da iri-iri wani ya ga waya a hannun wani yana son irin tafi da sana'a ya ga shadda a jikin wani yana son irin tafi da sana'a ya ga wani ya hawa bashin sabo a cikin shi da sana'a ya ga an sa gizina shi bai da sana'a ya ga wani yi aure shi bai da sana'a ya ga wani yi gida shi bai da sana'a ya ki ga wata ta zuba shaddodinta da kofinta da lefinta kina son ki samu ki da sana'a to daga nan sai tarbiyya ta lalace sai a ga to wace hanya zan koda mummuna ce da yi kasuwar waya wace hanya zan koda mummuna ce yi sababbin shaddodi da lefi da sufa lefi da sufa a tabba da sauransu a tabba da sauransu wacce yadda wacce take sawa wacce ta burge a garin ta social media tana badala tana bukara ana santa ana ba ta kuɗi ma bari shiga bukara da badala da samu kuma tarbiyya ta lalace saboda rashin sana'a da rashin aiki da rashin girmama sana'o'i to da waɗannan sana'o'i tarbiyya almihaniya wajibi ya zama cewa a cikin mu ba karatu kawai ake ba mutum ba a ba shi karatu a haɗa masa da sana'a kada mutum ya zo ya ce wai na gama jami'a ma da wayo shekara ta bakwai ina neman aiki ko shekara goma kuma ƙara ka koma jami'a ka ƙara samu ka zauna ka gama digiri wani shekara goma kana yawo da ka baka samu aikin yi ba har na kuma su suka jawo wallahi ya zan bai yaro har ya gama jami'a bai iya sarrafa kwabo ba a wace makaranta ce na daga hannu na ce kowa ya daga hannu a nan wanda ba babansa ne ke biya masa kudin jami'a ba wanda ya daga hannu shi mutum ɗaya a yau ne ba da ya daga yake to ka ci son babanka ka sha furar babanka ka sha miyan babanka ya ja maka ilimi ya maka karatu kuma ka gama ka je ka zauna masa ka ce ba ka da sana'a da fadi kana yawo da shi a hannun ai da ka dawo jami'a ta wajen wanda da ka dawo jami'a ta wajen kira da ka dawo jami'a ta wajen gwado da ka dawo jami'a ta wajen gaskiya ya zama kana wannan sana'a kana karatu a lokacin da ya rage wanda kuke zaman hira din nan da zaman social media da zaman tsegumi da zaman annabimanci shi ake son ka cike ka bai da shi wajen koyon sana'a wannan matashin da ya tashi na ce to zo nan ka zauna yaya kake biya wa kanka karatu ya ce wanda yake yi yana kuma mai sana'a ya faɗa in aka tashi daga makaranta sai ya je wajen waccan sana'a to daga waccan sana'a ya sosin ɗin kuɗin da zai zo biya a jami'a za ka koyon sana'a abu ne mai muhimmanci abu ne mai daraja abu ne mai kima sannan na gaba a tarbiyya a sahiya za a kula da lafiya musulunci ya zo mana da cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhat wal faragh ni'ma biyu mutane suna sakaci da su kuma biyan ba sa siyo ba wata kasuwa da ake sai da lokaci babu wata kasuwa da ake sai da lafiya in lokaci ya wuce an yi asararsa idan lafiya ta lalace an yi asarar da lafiya da lokaci ba a wasa da su wanda ka ga ya zo ya lalata lafiyarsa wajen neman wani abu kuma ya zo ya amfani da abu wajen neman lafiya ka zo ka lalata lafiya ka kana neman kuɗi kuma ka zo kuɗin a karfe su gaba ɗaya wajen neman lafiya kula ka ya kamata ji abin da mutum zai duka kula da lafiyarsa addini ya nuna mana mahimmancin lafiya hatta ayyukan da muke yi na ibada za ka ga ana tafiya ne da lafiya Allah ta'ala hatta a azumi ne yace mana faman kana minkum maridan aw ala safari wanda yake halin tafiya ko bai da lafiya Allah ya ya sha ya rama wajen sallah kuma ka da lafiya ka yi a tsaye in ba za ka da lafiya ka jingina in abin ya gagara ka zauna in ya gagara ka jingina in ya gagara ka kwanta duk saboda a kula da lafiyarka idan ruwa yana da sanyi za ka yi alwala da shi ka shuku aka ce to ka yi taimama ko ruwan ya yi tsada ko ruwan yana da hadari ko ruwan kaza ko ruwan kaza ko ruwan ko ruwan ka idan kai alwala yanzu za ka rashin na sha ko ya yi tsadin da ba za ka iya siya ba ko kudin ɗaya ko shi akwai hatsari aka ce ka yi taimama saboda a kula da lafiyar a kula da ranka ko da ka kunga ba ba dalilin da za mu lalata lafiyar mu ta hanyar shaye-shaye ko ta hanyar ciye-ciye ko zuke-zuke bisa duk wani muskirat da murkidar da mufsidat duka ukun nan musulunci ya ce kakkasha sha kayan maye komai kankantan abu maye ko da a allura za ka sa a cikin kwalba ka ɗanɗana a kan sashen ka musulunci bai daba saboda mai tsara kwakwalwarka a kare jikinka idan kwakwalwa ta tabo hankali ya tabo lafiya ta tabo to mutum ya riga ya tabarbare ka shi yasa babban ni'ima ce mutum ya kula da lafiyarsa musulunci ya ce tarbiyya ce a cikin musulmi a kula da lafiya tun daga kiwon lafiya tun daga garkuwa tun daga abin da zai hada ciwo zuwa da kuma abin da in ciwon ya zo za a warkar da shi ko kuma takaice yawansa tun daga yaduwar ciwon ma aka ce in ana annoba a gari kaka shiga in kana ciki kaka fita me yasa aka hana ka shiga garin da ake annoba saboda kakka dauka me yasa aka hana ka fita saboda kakka yada kaka yaɗa ma wani in za a aure a ji a binciken lafiya a tabbatar mijin nan da zai auri matan nan zai da wasu ciwuka boyayyu da zai saka mata ita ma ji a bincika lafiyar ta ba ta daurin ciwo boyayyu da za ta saka mata mu yanzu a Kano doka ne ba san ko an irin wannan doka a jihar Gombe ba amma a Kano yanzu idan aka daura aure ba tare da an yi aka gano in aka kai mutum kotu sai an kankana kuɗa har limamin da ya ɗaura auren saboda an gano shuka suna yaduwa da yawa ta hanyar auratayya wani yana da HIV sai ya faɗa wani yana da hepatitis wani yana da ciwon kaza wani yana da ciwon kaza ko jona tayib din nan ko jiya wata ta kira ni a waya tace malam mun ji an mana test ni da mijina aka ce shi AA ne aka ce ni AS ce kuma yanzu mun haifa a kira mun haifa SS wannan jin test ne ba da inganci ba ko kuma an samu matsala wajen yin test to yanzu kuma likita sun ba su shawara ko su dakatar da haihuwa ko kuma a dinga tsinta in ciki ya shiga a ji a in an ga mai matsala ne a cire shi ko kuma a test kafin yaron ya girma in yana ɗan ganganin kwana arba'in to shi kuma test yana ɗaukar 1.5 million shi ne suke neman shawara mai za a yi yanzu duk wannan da an yi waɗannan an tsaye a yi test ne in kanci za a samu sakamako kafin a yi aure haka shi yasa muka yi ta matsawa gwamnati a kan ta saka doka lalle a dinga yin distancing nan saboda a kiyaye lafiyar ma'aurata wannan duk kiwon lafiya ne so da aka daga cikin tarbiyya ma musulunci akwai a tarbiyya al-bihaniya sannan na gaba akwai a tarbiyya al-jasadiyya kula da kuzarin jiki kusa da motsa jiki da sassafe wajen ranar fito da sassafe ina tafiya sai na ga wani yana tafiya don ya rage abin da ya ci wani kuma yana tafiya don ya nemo abin da zai ci ce likita ke shi wannan an ce tashi fita nema shi kuma wannan ya ci da yawa ya fita ya rage daga hajiya tana tafiya tana nishi likita ya ce ta tafiya kilomita biyar amma da mijinta ne ta share gado ko ta yi girki ko ta yi daka ko shi yasa iyayen mu lafiya lau su suke daka su suke sarfi suke duka su suke share gida yanzu suke ɗauka miki ma'aikata shi yasa kullum ma'aikatan ki ba sa zuwa asibiti amma ki kina lafiya saboda abin da suka ci da abin da kika rage musu nan ya fi jiki sun motsa jiki sun motsa jiki ke ko yanzu ba abin da kike labulan da zaka tashi da ka tashi ka ja labule yanzu an yi mai remote ka tashi ka tamta tasha an yi mai remote ka tashi ka taba AC an yi mai remote mai yanzu da gana gaba har ya ma sai an yi mata remote daga nan kawai za ki danna ki dafa mai akwai akwai gas kuka mai remote akwai kyakkyakken sun akwai mai remote nan mijin ma nan gaba sai an yi masa mai remote ai amarya mai remote tun da dai ba a san motsa ne ta wuce haka sai kaga amarya na tafowa si ka jawo ta in miji yana wajen ki haka zi ki jawo shi ba shi ne ba komai ya zama remote to saboda haka al'amarin ya sa jikinmu yanzu ya yi kwakwaɗe sai ka ba baki ta shi lafiya sai ka ga baban ka tsoho amma ya cika lafiya kullum muna hanya asibiti ba jiki na ciwo saboda ba a motsa jiki a ibada akwai motsa jiki a cikin hajji akwai motsa jiki a cikin sallah akwai motsa jiki a cikin azumi akwai motsa jiki amma saboda ba ma son motsa jiki musulunci ce a tarbiyya al jasadiyya a motsa jiki a tashi a kada kasala har ne matsayi annabi yake da kasala launa wasu ka minal kasali minal ajizu wal kasali Allah ka tsere ni da ajazu da kasalu رمز من الحمل والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء to da haka motsa jikin nan da ake yi gudun nan da ake yi a ce komai ba za a yi wani ci gaba ne wai lafiyar jiki ne ba za ki tafiya a ƙasa ba ba za ki hau sama ba sa lifta ba za ki aikin gida ba ko aikin ki ga abin da ke mace maka sa mace maka miki amma da yana da motsin jikin yana da inganci yana inganta lafiya yana inganta jiki to da haka wannan shine a tarbiya al jasadiyya dan akwai a tarbiya wacce ake yi ana kiranta a tarbiya al jinsiyya a tarbiya al jinsiyya shine yadda za mu samar da bambanci mu bambance yadda Allah ya bambanta wa laysa zakaru al'umma. yanzu kun ga wannan jami'a ta yi tsari a wannan lacca da muka gabata Allah ya saka wa binci da alheri da waɗanda suka shirya wannan lacca nan gurin aka ce za su zauna a nan lalla mata su zauna a nan lalla haka ake so saboda kiman mace ya darajarta a musulunci ba a san ta zama tana shakar hammatan wani ƙaru a saboda darajarta saboda kimanta in aka zubar da darajar mace ta ce to ki buɗe jikinki ki buɗe fuskarki ki buɗe rayuwarki kowa ya ganki a banza a wode daga nan wani ya kai hannu wani ya kai baki wani ya kai kafa wani ya kai miki hali wani ya kai miki magana saboda haka saboda wannan aka ce a bambance jinsi jinsi mata daban jinsi maza daban to a bawa mata abin da ya dace da su Ku ga mazan nan Allah ta kamu da alheri su suka fara zama a nan amma da suka ga kun shigo da yawa sai suka nuna muku su yan uwa ne abu sun fi daraja ku sai suka tashi suka koma suka zai tsaya wasu a waje suka ba ku guri bai kamata su girmama maza ba kun ga gurin su ne nan su aka fara cewa zauna nan amma sai suka tashi suka koma bayan suka ba ku gurin saboda duk wanda ya gama mace dole ya girmama ta akwai babarsa a ciki akwai yarsa a ciki akwai kanwarsa a ciki akwai matarsa a ciki akwai inda ka gama ce mai daraja ce ko yan wani ce ko matan wani ce ko baban wani ce in ka girmama baban wani za a girmama babanka in ka girmama matan wani za a girmama matanka in ka girmama yar wani za a girmama yarka in ka girmama yar uwar wani za a girmama yar uwarka ka musulunci ya ce a bada mata kyakkyawan kulawa da kuma kyakkyawan yanayi ba a son a bansu da talauci ko a bansu da yunwa ko a bansu da kalanta. in an ga za su fada a karatu a shi su a naga su an ga sun kasa a jawo su kada a yi musu fada a kore su a duk saboda raunin haka a jami'a haka a gida in uba ne kai ka lallaba yanka in miji ne kai ka lallaba matarka in ya'ya ne ku lallaba uwa wannan jinsin shine zaki barazanar sai an haɗe shi guri guda a wasu ƙasashen ma'ana ana nema a cire kalmar mace da namiji na yadda aljantin nan da ake cewa ya ce a cire saboda su ake a samu wata kalma da za ta nuna ba a mace laifin din ba ba ce dancing na ba haɗe su ne shi ne mace ta haɗe da namiji namiji haɗe da mace a wasu guraren ma har ta kai yanzu an fara auren jinsi mace ta auri mace namiji auri namiji wa su billah sai ka ga mace da mace sun rungumo juna ga namiji namiji sun rungumo juna yin wannan munanan ɗabi'un ake so a kawo mana an zuga mata suna ga kamar maza cutar su suke yi an zuga maza suna ga kamar mata ce ma ban banza ne ce ma zaune ne kowa ya fara jin haushin kowa kai magana akan mata maza su ji daɗi kai magana akan maza mata su ji daɗi saboda haka ana son a nuna mana matsala akwai matsala tsakanin wannan jinsi biyu kuma Allah ya samar da wannan jinsi biyu ne saboda maza ba su da kamala sai da mata mata ba su da kamala sai da maza akwai abin da maza ba za su iya ba duniyar duniyan nan sai mata ne za su iya akwai abinda mata ba za su iya ba duk duniyar nan sai maza to in maza suka yi aikin su na maza mata suka yi aikin su na mata to duniya ta zauna lafiya amma da zarar an cakuɗa kaga mutum kana ka wai wannan namiji ne ko mace kaga wannan wai mace ce ko namiji an cakuɗa an cuɗanya an lalata tarbiyya ta wannan bangaren to ba karamin matsala ba ne kwanan nan aka wani taro wai na wai namiji zai aure namiji aka tara jantaren yan dole aka cika aka na cewa yayi ba maza a ɗebo musu kafin me da an sha kuma su wajen ashirin da kusan bakwai muka zance musu yanzu ko yanzu kuna maza kuna maza wanda ya kamata ku je ku yi fankare ku je ku fankare itace ku je ku noma ku kiwo ku zo ku shafe jikinku da mai wani sai wani lankwashewa yake yi na ce wannan sai ta sa an an maka bulala hamuriyoyin da jikin ya koma irin na mata abin da kai ci mu muna nan a lokal abubuwa muna yin abu a gida sai na ga kawai a labarai sai na ga a manyan jaridun ƙasa sai ga abu har har duniya har aljazeera sai mamaki abu lokal ashe abin yana da alaka da kasashen duniya da suke so su lalata mana tarbiyyar nan kuma mun yi abin mu dokar mun ja yara muna ba su shawara muna son su shiryu amma hamman yan jaridu kasa sun buga hamman yan jaridu duniya sun saka saka wannan abin tsoro ne abin da kai ci ne abu ana yin sa lokali ka dinga ganin sa a duniya wani ya kira ni daga abuja yake to gashi can da allah ana ta bayani mu ba a matan jirgin ba to kai ba ka tashi ka kare mana kai ma ba musulmi ba ne shiga cikin ya ɗan suka yi rubutu su irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa waɗanda ake son a lalata mana jinsin maza da na mata sai mun sa ido sai mun yi haku sai mun dage mun tabbatar da cewa ƴaƴanmu mata su samu tarbiyya mai kyau sun tsaya a matansu a ba su a basu su a ba su ilimi akwai a musu sana'a Auren da su ga wanda suke so an daina auren dole yanzu ba auren dole auren soyayya da biyayya sai ubangi yana so sai kina so ba za ki kawo babanki wanda baya so ba ba za ki kawo babanki ba zai kawo miki wanda baki so ba sai kun ji ittifaki ke da babanki kace ki ai baba ne ina son sa haka to sai ce ni ko ba na so da shi zai ba da yar sai ki kawo wanda yake so sai ya kawo wanda kike so mafi daraja aure shine wanda mutum shi da suke so babanki yana so babansa yana so babansa tana so babanki tana so ke kina so shi yana so ya a zauna lafiya ba sauran fitina uwarsa ba za ta kawo fitina ba uwarki ba za ta kawo babanki ba za zai babansa ba za ke ba kowa yana so ne aure mai daraja so da wannan ne idan muka kora wannan domin samu wannan abin da ya rage a cikin tara ne a tarbiyyar al'atifiyya abin da ake kira al'atifiyya Shi ne a sanya wa kowa san taimakon kowa wannan aqidar taimako basalil mu'minina fi tawadduhim wa wata wa ta'atufihim masalul jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun fata'alahu sa'ilul jasadi bil humma was sahab misalin mu'minai misalin musulmi kamar jiki ne kwaya ɗaya. jiki kwaya ɗaya komai yana aikinsa daban amma a jiki ɗaya hanta tana aikinta na hanta saifa tana aikinta na saifa zuciya tana aikin zuciya kwakwalwa tana aikin kwakwalwa huhu yana aikin huhu zuciya tana aikin zuciya hannaye ido yana aikin gani kunne yana aikin ji hanci yana aikinsa baki yana aikinsa kowanne aikinsa daban-daban amma kuma jiki ɗaya suke aikin to kasancewa kana aikin can ni ina aikin can na aikin can kowa yana aikin sa daban-daban amma jiki ɗaya muke wa aiki shi yasa da wata gaba ko dan yatsa ko kafa ko zuciya ko hanta ko kaifa ko huhu ko kashi ko bargo ko hannu ko farce ko ido ko haƙori ko harshe yana ciwo sai kaga jin jiki ya dau ciwo tashtaka min hudud tada'a lahu sa'ina jisad min umma wasa ko da malamai na kunan jami'o'i da shugabannin aikinsu aikin aikin su shine ilmantar da kusa, tarbiyyantar da kusa, taimakawa wanda ya kasa ka a koyi ɗalibi saboda ya kasa a canza masa kwan ya kasa wannan a canza masa wannan ya kasa wannan a mai da shi wannan a taimake shi ya tashi in kun kore shi waje zuwa zai haɗa da mun lalata su kuma ya ƙara lalacewa so da haka kullum uba in ka girma to ka zama uban kowa taimakonka da zuciyarka da tunaninka ya ya'yan musulmi ya'yan al'umma musulmi da waɗanda ba ba kowa da kowa ya tashi abin da ya kamata muka yi wannan ɗabi'un halayen mu ya gyaru tausayin mu ya gyaru taimakon juna za wa juna wanda bai samu ba a bashi wanda bai iya ba a koya masa wanda ya gaza a ɗago shi wanda ya fada a tashe shi wanda ba zai iya ba a yi masa wanda iyanki a tsora shi wanda ya katse a jona shi wanda ya tafi a kira shi wanda ya kwanta bacci a tashe shi wanda ya kasala a karfafa masa mutuwa wannan shi ne al'ummar da Allah yake so al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha shashin musulmi da shashin kamar gangan kamar gini ne a gini akwai rodi akwai karfe akwai katako akwai akwai yashi akwai dutse akwai ayyuka kowa ke zuwa ya falamba ya aikinsa birkila ya aikinsa eh, electrician ya aikinsa kowa ya aikinsa amma kuma zuwa ke a samar da gida guda ɗaya amma kowa aikinsa daban-daban amma akan gida ya yi aiki haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya babu mu kwatance a tarbiyya al-ijtima'iyya ta ce ta ƙarshe a tarbiyya al-ijtima'iyya shine na tara ko al'ijtima'iyya mu haɗa kai muna da bambance-bambance amma ba za mu kai ga nasara ba sai mu haɗa kai a wa juna a yi wa juna abuwa a jawo juna a duka tafiya tare in abin da za a yi gaba ɗaya a haɗu a yi wanda kowa zai nasa ya je a faɗakar a wa'azantar a ja hankali a tsoratar da mutane a kwaɗaitar da su a daidaita rayuwar jama'a a ɗora su akan tafarki bane da shi waɗannan abubuwan su ake bukata to yanzu dan Allah zan tambaye ku duk mutumin da ya samu abu taran nan zai je ya zama dan jagaliya in akwai dan jagaliya ne daga akwai yar jagaliya akwai yar kalari a ce ce yar kalari kwaye dan kalari ba an tuba ba wasu yi yan kalaran nan sun zo sun sami suka ce malam mun tuba mun zama yanzu muke koyi sana'a a samar da cibiyar koyi da sana'a matasan mu suna a akan hanya wani rashin aikin yi ya tuban ma ba abin da zai ya koma masu kwacen waya masu tare mutum su masa kwace masu kashi masu shiga daji suna kama mutane su suna cewa biya su kudin fansa masu shiga tsatsauran ra'ayi na kafurta mutane da yanke mutane hukuncin kisa da kashe mutane da saba babamai a masallatai a makarantu a asibitoci a coci-coci a kan hanya a gurin taro wanda aka cire musu imani duk mai wannan wanda ya samu tarbiyyar nan guda tara ba zai shiga wannan abu ba ba zai shi kawo tashin hankali ba da shi ne taimakon da muke bukata idan kuka tsoro akan waɗannan abu tara ba za ku zubar da jini ba ba za ku yi ta'addanci ba kuma ba za ku zama kun kawo matsala ce harkar tsaro ba to wannan shi ne dama inda muka dosa in an samu tarbiyyar nan ta abubuwan nan guda tara to an ba da gudunmawa wajen hana ne an hana lalacewar tsaro da kuma lalacewar abin da ya shafi tarbiyya to saboda sai shi ne za ku fara ba da shawara ga 'yan uwanku ko mata kuna da kungiyoyi da za ku kafa ku dinga neman matan da suka samu matsala ko a aure ko a gida ko aka kore ta ko ta zama mareniya ko ba ta da sana'a ko iyayenta sun karye ta kasa zuwa makaranta ku yi kuɗi kuɗi ku dawo da ita kuna da kawa sai kuka ga ta daina zuwa makaranta me ya faru Allah iyaye na ne ba sa iya kaza zo mu taimake ki ke ba kya ganewa zo mu yi karatu gurin discussion da ke mu koya miki ke ba kya zuwa sallah ya zo wannan ta kasa dinki a yi mata haka irin wannan shi musulunci yake so wani zai lalace saboda al'umma ta shiga lamarinsa An ya mutu a unguwarsa ya bai ya'ya biyar an zo an yi kwamiti an taimake su an safa a makaranta masallaci ya zama cibiyar koyar da sana'a taimakawa marayu taimakawa zaurawa taimakawa matasan da ba samu karatu ba taimakawa matasan da ba su da sana'a taimakawa matasan da ba su suka samu kansu a maraici ko suka samu kansu a rayuwa ta talauci ko ta wahala ko ta karyewar gida suna nan tuni kwanan nan na je kan titi na ɗauki yara ɗari biyu da talatin gwamna ya ce malam yara sun yawa suna tabara tabara ta rikin kama samfur shi a kawo samfur malam muka fita karfe ɗayan dare muka fita da yan hisba da ce dole kuka gani karkashin gada ku ɗauko shi wanda kuka gani a kan titi ku ɗauko shi wanda kuka gani a karkashin tebur ku ɗauko shi wanda kuka gani a kan tebur ɗin ma ku ɗauko shi kafin awa biyu mun cika motocinmu da ba dan motocinmu sun cika ba za mu iya samun dubu biyu a ranar sai muka ɗauko ɗari uku da talatin muka zo muka jirgin su muka kama mutane da likitoci kafin a zo don mun san da ciwo za su mutane da abinci mun san da yunwa za su mutane da ruwa mun san a kazanta za su mutane da mata an dafa ruwa wanda za a yi musu wanka mutane da likitocin da za su auna su wani jinin sa ya zama kuma rabi wani ga ciwo wani ga kora a ka wani ga wato azuwa a jiki wani ma tun da aka yi rigima aka harbe shi ya ki zuwa asibiti harshashin na nan kafa ta kusa wani babuwa muka zo ka fara interview wani dan gombe ne wani dan kano ne wani dan maiduguri ne wani dan bauchi ne wani dan niger ne wani dan Yoba ne wani dan katsina ne wani dan zamfara ne jihohi daban-daban kai ina babanka ina babanka wasu ma ce wanda suke su ce da babansu ta zo kan jiki ta ajiye su ta yi tafiya uban ya mutu ba za ta iya kula da yaran ba sai su zo kan titi ta aje ina iwa ku suka ce mu je ta aje ma nan tun shekara sai tafiyar haka mu san mu yan gari kaza ne? har yanzu akwai yara kusan saba'in da mu gano iyayensu mu gano garin su mu gano jinsu daga ina suke ina iyayensu saboda yaron ya bata an daina cikiya ka rage kwano daya mai ta haihuwa mai ta haihuwa ba ma iya kulawa mu ta haihuwa mu ta haihuwa ba ma iya reno mu ta haihuwa mu ta haihuwa ba ma iya tarbiyya mu ta haihuwa mu ta haihuwa ba na ba ma iya ciyarwa da shayarwa da ilimi da tarbiyya me amfanin dan da zaka haifa ka wurgar da shi a ciki me amfanin dan da zaka haifa ka kasa bashi ilimi ka kasa bashi tarbiyya an ku anfusakum wa ahlikum nara sura ka matasa mazan ku da mata ina roƙon ku dan girman Allah ku tsaya akan gaskiya ku tsaya akan ilimi ku tsaya akan tarbiyya wanda kuka da zai lalace ku je taimake shi da shawara ku jawo hankalinsa wanda kuka zai shiga kungiyar ta'addanci ku hana shi wanda ta shiga kungiyar asiri ku hana ta ku dinga ba da shawara kuna taimakon juna wannan shi ne gudunmawar da za ku ba wajen inganta tsaro da tarbiyya domin idan matasa suna shiga suna lalacewa tsaro zai lalace masu kwacen waya matasa ne wanda ake kwacewa matasa ne masu ta'addanci masu jagaliya masu zubar da jini masu aikin daba yanzu wani abin da kai da kaga ana ta jibga wani matashi ya gama NYS din sai an kashe shi to da rashin imani shi ba da mulki ba shi ba da mulki ba shi ba mai sarauta ba shi ba dan siyasa ba shi ba alhaji shi ba malami ba ka kama mutum ka yi dukan haka kashe shi wannan ta'addanci muke so mu kawar da shi ta hanyar kuma ta mutum ma ku kakku shiga kungiyoyin ta'addanci kashi ku shiga kungiyoyin asiri kakku zama masu shan kwaya kakku shiga cikin lalata duk abin da ake mummuna kakku shiga kuma shi ta nake roƙo ban san ko roƙo na daga nan zai fara ba ko ko yan majalisa zan sama cewa ya kamata abubuwa uku a shigar da su cikin tsarin ilimin mu a cikin curriculum din mu na jami'o'i da na institution a shigar da abu shine a samar da wata wani wata madda da zan kira ta wacce za a dinga koya ma yara illar ta'addanci tun daga makarantu illar zubar da jini illar kashe dan adam illa cin mutuncin mutane illa cin dukiyar mutane inda jima'akum wa amwalaku wa arabaku haramun haramun kashe mutum haramun cin dukiyar mutum haramun cin mutuncin mutum a social media ya yi masa kage ya masa sharri da amfani da AI a wa mutum sharri ana amfani da AI a samu kuɗi amma wani amfani da AI mu ci mutuncin mutane a zo a haɗa malam wane da hajjawa wance a manne su bai san da wata sanci ba haɗa hotunan su a ce su manna juna a ɗauko shugabawa na a masa izini a san shi an yi ilimi ya zo social media amfani ake da ita ana kasuwanci a wani da ita hanyoyin cin mutunci ku daina wannan na biyu a nuna matasa illar shan kwaya kuma ya zama jin ɗalibin da zai shiga jami'a na na bc na bayar ya gaya mun ya ce kusan ha doka ce ko bc an ci doka za a ƙasa cewa duk ɗaliban da su ko jami'a sai mutu gwajin kwaya ana cewa amma an gano mutu yana sha ba a bashi admission to in baka bashi admission ba ko koma ne ma ta dai ka san kana da patient ko in shawara ta an gano ɗalibi ya zo har ya zo neman admission kuma yana shan kwaya an ga kwaya a jikin zuwa ce to patient ne wannan za a baka admission ma patient ne karkashin kulawar professor wani don kace ya koma saboda yana shan kwaya to ƴan bayan za su yawa a wani wani kuma sai sha kwaya ba dan kai zo makaranta a zuwa gwada ga dan kwaya ne ce kaga ba ba zan karatu ba ne dan baya kwaya ne ko ni yan kwaya ne da ai test a gano dan baya domin a bashi special wato kulawa A dan a kore shi ko a hana shi karatu ba wannan school yana da kyau a tsara wannan biyu ai test amma a taimaki masu waɗanda gano suna da larurar a ba su kulawa wannan yana wani abu na uku shine magana aure zamantakewa aure ya zama mun yi magana da profesa kashi wancan zuwan da ne cewa ya kamata ya zama jami'a ta mutu da wani kwas ko da na satifiken ne ga waɗanda za su yi aure a ce jami'ar gombe tana bayar da satifiken na sati uku ko na sati shida ga waɗanda za su yi aure maza da mata su zo su yi wannan satifiken mu kuma mu faɗa akan mumbari duk wanda bai je jami'ar gombe ko mace ko namiji an masa kwas na aure ba in ya zo neman auren ka ce ina suka ta ba ka da take da za ka aure ya da ya zo zance ki ce ina ka kanta ka aure ne baka san hakkin aure ba baka san hakkin miji akan mata ba baka san hakkin iyaye na ba baka san haƙƙi na ba baka san zaka iya sai da riga ka ka bani abinci ba tashi ka je makaranta kin zo zaki aure eh, ki ce ina ka kanta ki ki girki ba ki iya abinci ba ki iya ladabi ki sai indomi san kan da ki dota ki don muka kora kowa ya yi karatu za a samu ci gaba za ka na tsawaita amma dai lokaci ya yi daidai abinda na faɗa muku daidai Allah ya ba mu daga inda ne kuskure ko ne ban harshe Allah ya fi mana ki daya Allah kuma ya muku jami'a ya muku albarka matasan mu na Gombe Masu mafi yawan ku masu shekara hamsin to lokacin da muka fara tafsiri suna ashirin masu shekara arba'in lokacin da muka fara tafsiri suna yan shekara goma goma masu shekara talatin lokacin da muka fara tafsiri ko suna ciki ko ana daidai lokacin da za a daura auren iyayensu duk mai talatin saboda haka amma abin mamaki kun sani nan matashin nan duk lokacin da na zo wannan profesa da ke ganin sa da fatura, wannan kakan namu wayo yake muku mu matasa muna addu'a Allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana albarka ya ƙara mana lafiya ya ƙara inganta tattalin arzikinmu ya ƙara inganta tsaronmu ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya wannan jami'a Allah ya mata albarka shugabanninta da suke ta wajen ganin sun haɓaka jami'an nan Allah ya saka muku da alheri Gwamnati da suke ba da abin da ya kamata wajen gudanar da wannan jami'a Allah ta kama ta alheri Dalibai da kuke zuwa kuke cika wannan jami'a kuke haƙuri ku yi karatu Allah ya muku albarka a cikin karatun Allah ba ku ilimin da amfani ya buɗe kwakwalen ku duk abin da ake karanta muku ku gane Allah kuma ya ba ku aikin yi Allah kuma ya ba ku rayuwa da kyau Allah ya zaunar da mu lafiya da na faɗa ne ne Allah ya ba da lada inda na tuntuɓar harshe ko da kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana assalamu alaikum